jama'a ku wani afuwa za mu tsaya a kan protocol da aka establish already na saboda lokaci ah, da girma ran ya kuka suna da ne ka suna da sauran da wakar da muka zo da ita wasu an san su sosai kuma da irin su ma da suka samu kawa a rayuwarsu alhamdulahi da girma vice chancellor wannan tawaga da ka gani ta mutanen manufashi kahuru da mahudani mun zo a madadin ɗanmu dr amina ado wanda ya zo mana da labari mai daɗi na yana wanda ka yi da kai da makarantar da kake jagoranta ka ba shi mukami na mataimaki naka to ana cewa ko da ke ina da ba su da ne da malamai na za su gyara mun ni na yi ana cewa na shi kuma na kan to amma wasu sun ce larabci ne kawai magana ce ta to wani abin da ka yi mu a matsayinmu na iyayen shi da mutanen da ya fito daga cikinsu abin alfahari ne a kare mu kwarai-kwarai da gaske domin wannan ya kara jaddada mana wani abu wanda yake muna dama alfahari da shi Da inda muke in aiki muke yi in kasuwanci muke yi in zama muke yi to allah yana sa albarka cikin abubuwan da muke yi saboda ka wannan abin da aka yi bai ba mu mamaki ba sai dai ya kara karfafa mana gwiwa na cewa yana abubuwan da muke yi na alheri don mu da yasu duk inda aka samu wuri aiki daidai gwargwado muna yin kokari ku rike shi fi sabilin lahi kamar ni nan da kake gari na na shekara 22 ina ce jaji na katsina shekara biyu bayan na zama jaji aka ba ni cin jaji domin shekara 22 ina jagoranta judiciary da katsina state A sai 2013 lokacin da na kai lokacin bari na bari lahiya to mun ma Allah akwai irin mu daban-daban bane daban-daban na rayuwa to na kada ce na dami ku da abin da sai ba ka da tarihi lokacin da aka nada ni ladina da ne da ɗana ɗan galadima ƙanina ne amma tun da ta shi da rayuwa ne kaga ai dana ne to sai muka je ne ta godiya bayan mun gama yi mashi godiya sai ya wani jawabi mai son sanin kwarai da gaske ya ce ku al'ummar galadinci babu abin da allah bai muku da na baiwa ya ba ku al'umma da yawa ya ba ku arziki da yawa ya ba ku ilimi da yawa sun ka abin da ya kamata ku kara nuna ba Allah godiya shi ne tuntun inda ku tsinci kanku ta kuri rike mana. dan ba wayan ku ba ƙaryan ku bane ba wannan baiwa ce ta haka kuma yana yin bahaushe ga duk wanda ya so to mu taɓa ɗaukar wai muna girman kai saboda irin wannan baiwar da Allah ba babu kowa Allah na iya mishi baiwa yadda ya ga dace da shi to saboda haka wannan dana mu mai da haɗu mun ji daɗi da ka sun shi ka lura da kila irin halayen da yake da su da jajircewar shi wajen aiki da sauran neman samun ba wanda yake kaga za a iya jawo shi za ka iya jawo shi a jikinka ka ba shi wata babba domin wani amana ce muna godiya kwanar da gaske ne ba su can suna yadda kai mana wannan abin alheri mune muka addu'a wannan shugabanci da Allah ya nuna maka Allah sa ka yi shi lafiya ƙarin lafiya shi kuma da ka jawo shi a jikinka shi ma muna yi mashi addu'a Allah ya sa ya rike wannan amana da ka nuna a kan shi domin idan ya rike wani amana ya rike amana da Allah ya nuna mishi kai da ma iya zuwa ka kai wajen da abin da Allah ya nuna ko kayi naka yanzu abin da ya shi sannan bayan maganar Dr. Amina Ado akwai shi ba wani damu sai na wa abu mahuta eh abu da ahmed mahuta eh da shi mahaifin shi ɗan mahuta ne ga hakimin mana da nejin kazina ga sarkin yaƙi da nejin kazina a tafiya da ya yi aiki kila sani a spain na abin na tarayya to ma Allah ya gama lahiya to shi wannan yaron sarin bashi haula hadari ta gata suke da alhaji bello da noma muna da yan kungiyoyi daban-daban na ci gaba a noma mu particular ne wajen harkar ilimi suna ba da mutum ba kwarai kwarai da gaske to shi ma wannan muna godiya da baka da ka jawo shi aiki domin irin wannan aiki da yake maka ka jawo mutum a jiki a haka to na karama ne ba so shi ma mune mashi fata alheri muna kara jawo hankali shi ya rike amana ya rike amana ya rike amana salim kana ji ko eh Allah ya maka jagora Allah kuma ya kara fitina eh ita fitina kwace take to Allah kuma yana ci don wanda ya dawo ta eh to da don wannan bayanin ina ganin da eh, girma process na za mu takaita a nan wurin mu kara jinda da gode mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi ka da yin wannan akan alheri muna maka fata ubangiji da Allah sa kai ma ka gama lafiya kuma da alama hakan Allah suna assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ke cikin wannan tawaga da rajistara wannan makaranta malam e falal eh, mataimaki na dr amina hadu librarian da basa education sa nina salim assalamu alaikum assalamu alaikum eh, na gode wa allah da ya shi wannan babbar tawaga da ta zo domin ta nuna jin daɗinta da na da aka wannan ɗana a wannan makaranta kuma yana sanar da mai girma galadiman katsina da dukkan waɗanda suke wannan guri cewar shi mataimaki na farko wanda Allah ya suwa Profesa Sola Allah ya gafarta mishi lokacin da aka naɗa shi ya zo ya sami ni ya gaya min mutanen saulawa za su zo su yi murna har Allah ya ci rayuwarsa ban ba da dama ba saboda na gaba amfanin haka to lokacin da shi da amina abu ya zo ya gani cewa rabi girma da ladima suna son su zo na ji kunya matuƙa ba zan iya cewa a'a ba shi ne da ya sa na bari haka zo amma ba zai ce mai cewa damuwa su ci gaba da mana addu'a don wannan abu da gida ne a kaiwa da kai ne a kaiwa. kamar yadda mai girma ga ma ya magana ni ma ina son ba da tarihi kaɗan yankin numfashi kafar da mahuta yanki ne da nake da dogon alaka da shi domin tun da mahaifina ta so kusan nan ya yi aikin kasuwancin shi har zuwa mantuwa da ko na da aka samu suna wani aminin sani da ke nan dim a mai shi da aka samu har yanzu muna da alaka so mai gidan ya rasu a mun yaransa da mu muna ci gaba da alaka har yau gobe kuma mahaifina ya wuri a numfashi neman ma kuma a numfashi kuma akwai mata da take aure a kafar so maka duba akwai dogon alaka da wajen yanki da ni so ko lokacin da shi mataimakin Allah mai rasuwa na tsaya na auna na auna kuma ne shawara da mutane wa za a sa a wannan wuri da zai iya cikin wurin shi to sai ake ta ni ake ta tunani ake ta tunani aka sami kamar salama da mijinta ya rasu tana da cewa ba za ta iya samun namiji wanda ya fi shi ba sai kuma a ci ban Allah sai ba ta mijin da ya hmm. fi nata to ina ga mu ma mun yi wannan jiran muka roƙi Allah da ƙarshe muka tsara kan littafi na abu mana da zai kama wancan Allah ya taimaka ma kuma ya wuce wancan din kuma kamar yadda mai girma da ma ya faɗa ni da damina ado na san shi sama da shekara ashirin da biyar na koya mishi a jami'a tun daga lokacin har zuwa yanzu na tabbatar da amanarsa da gaske shi da haƙurin shi da rikon amana kuma kuma da galadi mai magana wayannan su ne abubuwa da muka yanzu a zamanin nan so aka same su sai a gode wa Allah kuma a ci gaba da addu'a Allah ya horar da mutum akan wannan abin eh, kowa da yake wannan makaranta bai da girman kai yana hudda tare da jama'a a yana kuma ma'amala da kowa da kowa ba tare da nuna nuna bambanci ko shi wani bane kuma duk abin da ka sa shi zai mashi a kan lokaci kuma zai yi walaki da gaskiya iya kokarinsa kuma eh, baya gajiya ba kuma ya fushi ba kuma za a sami a cikin duk inda haɗin ce yake ba shi ne ke shugabancin kungiyar musulmi ta wannan makaranta matan da aka sa shi abubuwa suke tafiya daidai ba a taɓa samun wani kuskure ba a kai saboda haka sai zai ci gaba da roƙon Allah ya ƙara mai ƙarfin gwiwa ya ba shi lafiya da nisan kwana kuma Allah ya kawo na magaba da dukkan rabuwar ma'aikata kuma Allah ya ci da makarantar gaba ya ci da jihar gaba ya ci da kasan gaba baki daya kuma shi ma salim mun haɗu da shi shekaru masu yawa lokacin yana darakta na bishiyar tsakanu ya zo ya yi bauta kasa a gurinmu tun daga wannan lokacin na aminta da eh, hankalinsa da zurfin tunanin shi da kwazo wurin aiki da amanarsa har yi zuwa yau har gobe tun da shi bai taɓa fata mu ba kuma da abin da nasa shi zai yi ko da cikin faɗa na shi zai jure ba zai nuna shi ba zai je sai kuma yana da kwan amana da kansu gaskiya sai da gode wa Allah kuma bi dauki Allah kowa ma zama kamar su kuma muna ƙara godiya yake abubuwan da kuka yi kuka bashi kuka taho gaba daya domin a zuwa da nuna godiya ga wayannan abubuwa da aka yi na alheri kuma yana kare tabbatar muku da cewa wannan masarautu za mu ci gaba da alaka da su da kuma duk wani abu na alheri da samu daga wannan makarantar za a samu su za a kawo da izinin Allah daga eh, ƙarshe ina roƙon Allah ya mai da ku gida lafiya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 محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم هدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله